أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da tara ga غوتا بيو shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka na wato alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir in allah sha da za mu tashi ne a bayani na ghazwatu daumatul ko dumatul jandal malam ya ce fasali ne da yake magana akan wannan yaƙi na wannan guri da ake ce da shi dumatul jandal وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول في ربيع الأول من سنة خمس ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا وكان استعمل على المدينة سباع بن أرفطة إمام ابن كثير يتشي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا في تونن ياكي نا دومة الجندل a watan rabi'il awwal watan rabi'il awwal a shekara ta biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta biyar bayan ya hijira kenan sannan ya dawo ba a yi yakin ba zan yi bayani me yasa ba a yi yakin ba a lokacin imam ibn kasir yake cewa manzo Allah wanda ya sa ya kula masa da Madina shine wani mutum da ake ce da shi Siba ibn Urfuta Siba ibn Urfuta haka malamai suka ruwaito um, <clears throat> muna gaya mana dama yana da cikin siyasa annabi sallallahu alaihi wasallama kullum idan zai tafi wani yaƙi to yakan wakilta wasu wanda za su rike masa garin bai tafiya haka kuma wannan ya nuna cewa ya fita shi ma din ya je um, malaman sira da magazi sun yi ittifaki cewa a watan rabi'il awal dinnan da aka faɗa a wannan wata aka je wannan yaƙi a shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya kai kamar 25 ga watan rabi'il awal 25 ga rabi'il awal bayan hijira kenan Ibn ishaq a littafinsa asirarsa bai yi bayani akan sababin yakin ba amma da ibn sa'ad da su ibn sa'ad da waninsa sun yi bayani akan me sababin wannan yaki na dumatul jandal abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ya samu labari cewa a wannan gari na dumatul jandali akwai mutane da yawa wasu kafare da suka haɗu suna zaluntar al'umma su mutanen garin ne suke ittifaki suna tsare mutane suna zalunta su musamman waɗanda suka zo wucewa ta garinsu a wannan lokaci akan samu 'yan kasuwa wanda suke sayan kaya suna wucewa da shi zuwa wasu garurukan ko suna kawowa madina an ce a cikin kayan da suke kawo akwai gari bayan gari akwai mai da kuma sauran suturu haka kayan sawa to su waɗannan mutanen gari na dumatul jandal tunda sun ga madina ake kaiwa sahabbai suna saya annabi yana amfanuwa da wannan sai suke tsare 'yan kasuwan suke musu fashi don su hana kada a kai kayan madina ana jiran 'yan kasuwa su kawo kaya a saya amma sai abin ya gagara sai a ce ayi an yi musu fashi an tsare su a hanya kuma a wannan gari nasu na dumatul janda din akwai kasuwa babba ana kasuwanci kwarai-kwarai da gaske da yawa cikin mutane larabawa suna suna zuwa wannan gari din daga nan garin su kuma sai su matso madina su zo su ci kasuwar madina to shi ne manzo Allah ya ga cewa ana nema a yi illa wa tattalin arzikin mutanen madina ga baki daya waɗannan mutane kafirai ne cutar da musulunci suke son su yi shine ya tanadi mutane dubu cikin sahabbai mutum dubu ya ce ku shirya mu tafi a ya samu wanda zai nuna musu hanya daga kabilar bani azra ta ko azra ana ce da shi mazkur sunan mutum ya ce mu tafi ka nuna mana hanya mu je mu tarar da mutanen nan kafin su karisa garin sun tarar da dabbobin mutanen garin da kuma kayayyakin kiwonsu a wajen gari manzala ce a fara kai musu farmaki tukunna aka kai farmaki wa dabbobinsu da kayan kiwonsu aka kwashe su da kuma masu kiwon don haka waɗansu suka gudu da yawa a cikinsu suna gudu sai suka tafi ƙauyen nasu can dumatul jandal suka je suka ba da labari ta ce ai ga muhammadu shi da mutanensa nan mutum dubu za su shigo gari sun bi ta kan dabbobin mu ma da kyar ka gudu an ka kama wasu kuma to mutane ne masu wayo kwarai kwarai da gaske kafin annabi ya karaso da shi da sabansa kawai sai suka yi ittifaki suka ce to mu bar garin duk mu baje mu bar garin gaba daya suka gudu suka shiga ƙauyuka da wasu garurruka suka bar wannan gari na dumatul janna manzo Allah yana zuwa da shi da sahabbai sai suka tarar da garin bankowa. kowa a'a ya aka yi ashe labari ne ya zo musu me ya faru wannan wuri da aka je aka tarar da makiyaya su suka gudu suka zo suka faɗa to shine manzo Allah ya ce to ba za mu tafi sai mun yi kwanaki a garin mun kwana mun tashi mun kwana mun tashi ko za su dawo ko za mu samu wani haka annabi ya zauna faƙama biha ayyaman ya ɗebi kwanaki yana zaune a wannan guri ɗin shikenan da ya gaba su dawo ba shikenan ya koma madina to shine nan imam ibn kasir yake cewa walam yalqa harban ba a yakin ba yanzu ka ji me dalilin da yasa ba a yi yakin ba gudu suka yi suka baje wannan yana nuna cewa in za a je yaki to akwai bukatar sirri a ɓoye sirri don yaɗuwar zancen kafin aje wani lokacin yana illa wa tafiyar shi yasa idan zai tafi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai canja hanya idan katsina za shi misali mai kunya ba hanyar katsina to sai a ga ya bi hanyar bauchi saboda munafukai za su yada su yi ah, a ya tafi can yayi ai to sai ya fita wajen gari in ya fita wajen gari can karshen gari to sai yanke hanya sai sake dawowa cikin daji sai bi hanyar garin da zai tafi haka annabi yake duk wani yaki in manzo Allah zai fita warra bi ghairiha sai ya raba kafa ba don komai saboda ya san yana tare da mai munafukai in gutsuru tsoma an gane wannan to sai gazwatul khandaq aw al ahzab yakin al ko kuma yakin ahzab da ake fada malai yace wa yashtamilu ala mulakhas ghazwatil khandaq allati ibtala Allah fiha ibadahu al mu'minina wa zalzalahum <clears throat> wa sabbata al iman fi qulubi awliyaihi wa azhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaqi وفضحهم وقرأهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيرهم ووقى ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه وهرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين imam imam ibn yake cewa a wannan fasali ya kunshi bayani dangane da mulakhas in an ce mulakhas kamar samari bayani a takaice na ghazwatul khandaq wannan yaki da ake cewa yakin khandaq yakin gwalalo wanda yaƙi ne da Allah maɗaukin sarki ya jarrabi bayansa muminai wa zalzalahum ya girgiza su kalmar zalzala tana nufin girgizawa wa sabbata al-imana fi qulubi awliyaihi a yakin gwalalo dinnan yakin ahzab shine yakin da Allah ya tabbatar da imani a zukatan waliyansa bayansa na ƙwarai. وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق Allah ya bayyana abinda munafukai suka ɓoye a cikin zuciyarsu munafuki shine wanda ake tare da shi kullum da shi ake kwana da shi ake tashi da shi ake harkoki shige da fice to amma kuma kullum yana kullatar gaibi da kiyayya daga bawa muminai idan an yi shiri su suke rushewa idan an yi tafiya su suke tsinka tafiyar idan an biyo wata hanya da za a samu cigaba gaba su suke hana a ci gaba su munafuka ɗabi'ar suke nan. to a wannan yaƙi Allah ya bayyana abin da munafukai suke ɓoyewa annabi alaihi salatu wassalam wa azza jundahu kuma Allah ya taimaki wato rundunarsa wa raddal kafarata bi ghairihim Allah ya juyar da kafarai da haushinsu da suke ji na musulmi sun kullaci musulmi shine ghaiz ka kullaci mutum kana jin haushinsa za ka yi masa illa wa waqal mu'minina sharra kaidihim Allah ya kiyaye mumine daga sharri da kaidi na su kafirai a wannan yakin wa zalika bi fadlihi wa mannihi wannan ya faru ne da falalar Allah da baiwarsa dama haka yake yi wa harrama alaihim shar'an wa qadaran an yazu almu'minina ba'da kuma Allah ya haramta wa kafirai a shari'a da kaddara duka ya kaddarta ba da za a kafirai su zo su fara su ƙara yaƙar muminai su ci nasara a kansu Allah ya sa wannan ita ce gadar da aka tsinka ta ta yanda kafirai za su zo su ci nasara akan muminai bal al maghlubina Allah ya sanya su kafare kullun a wannan tun daga wannan yaki su ake yin rinjaye wa ja'ala hizbahu al ghalibin kuma ya sanya yan bangaren sa al'ummar su sune masu yin nasara walhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin talakai yaushe aka yi wannan yaki fakanat fi sanati 50 ita ma wannan yaki din a shekara ta biyar ne kun ga in lura kenan a wannan shekara ta biyar aka je dumatul jandal kuma a wannan shekara ta biyar din dai aka zo yakin ahzab kuma shi ma fi shawwaliha ala sahi a watan shawwal ne a bisa zance min kaulai ahlil magazi wa siyar daga maganganun malaman sira da magazi wannan sabani ne na malamai wasu sun faɗi wata magana ba haka ba za mu zo mu yi bayani tafsil a baya insha Allah والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أهدا كانت في شوال من سنة ثلاث وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعد وعدهم العام المقبل بدرا وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جلب تلك السنة في بلادهم فتأخروا لهذا الأمر قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه هذا قول أهل المغازي ثم قال والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربعين وهو قول موسى بن أقبة ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر yace uridtu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud wa ana nu arba'a asharata falam yujizni wa uridtu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibn khamsa fa ajazani wa annahu lam yakun ma illa sanatun wahida faqat qultu hadha alladhi هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه لأن مناط إجازة الحرب kana inda sallallahu alaihi wasallam 15 sana 10 sana fa kana la yujizu man lam yablughaha ومن يب ومن بلغها أجازه فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك وكأنه قال وأردت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب وقد قيل إنه كان يوم أهد في أول الرابعة عشرة من عمره وفي يوم الخندق في آخر الخامسة عشرة وفي هذا نظر والأول أقوى من النظر لمن أمأن وأنصف والله أعلم إمام ابن كثير كيتشوا wannan yaƙi na khandak an yi shi a yakin a shekara ta biyar kula zai kawo mana sabanin malamai ne kuma zai kokarin rinjayarwa a watan shawwal a bisa zance mafi inganci na maganganun malaman sira ya ce dalili akan haka cewa babu sabani anna uhudan kanat fi Shawwal min sanatin salas ai yakin uhud ai an yi shi ne a watan shawwal a shekara ta uku yakin uhud an yi shi ne a watan shawwal a shekara ta uku yana da kyau mu rinka rike tarihin musulunci yaushe aka yi kaza yaushe aka yi kaza din nan yana da amfani kwarai a shekara ta uku a watan shawwal ma'ana shekara ta uku bayan dawon annabi kenan badar an yi ta a shekara ta biyu tun da shekara ɗaya ne a tsakanin su, a bisa saɓanin malamai kuma ya ce wa ƙatta ƙaddama ma zakarahu ahlul ilmi bil magazi ya gabata abinda masana tarihin ya kukuka da sira suke faɗa anna abu sufyan wa adahum al'amal mukbila badran ai abu sufyan ya yi alkawari ya ce wa musulmi kamar da muka faɗa da ku cewa shekara mai zuwa za mu haɗu a badar wa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim kuma mun karanta da ku a baya a wannan yaki da ake cewa badr as-salisa wa badr al-maw'id annabi ya je wurin sai ba su zo ba ya je badar din sai ya tarar da su kafiran ba su je ba kamar yadda muka karanta me yasa ba su je ba sun lura ne saboda akwai fari babu wadataccen abinci a garinsu fata'akharu li hadal amsi suke jinkiri suka isa zo din har muka gaya muku cewa kenan wannan yana nuna cewa ba a yi yaƙi sai an shirya sai an yi tanadi abu muhammad ibn hazm al-andalusi ya faɗa a cikin littafinsa magazi in shi ya ce wannan shine zancen malamai masana sira da yaƙuƙukan annabi sallallahu alaihi sallama sai ce amma wasahihul ladhi la shakka fihi anna fi sanati arba zancen da babu shakka a cikin wannan yaƙi na ahzab ba shekara ta biyar bane a shekara ta hudu ne shekara ta hudu ne shi abin da ya rinjayar ya ce shi ne ra'ayin musa bin uquba kamar yadda ya zo a cikin magazi bin okuba sannan Ibn hazm ya kafa hujja da hadisin abdullahi dan umar da yake faɗa sanannen hadisin nan yace ya an bujiro da ni ga manzon Allah ranar yakin Uhud ni kuma lokacin ina da shekara sha hudu abdullahi dan umar dan gidan sayyidina umar lokacin da aka zo yakin Uhud yana da shekara sha hudu ya ce annabi ya hana ni falam yujizni ya ce ba za ka je yaƙi ba saboda ba a zuwa yaƙi sai yaron da ya haura shekara sha biyar ko kai sha biyar saboda annabi yana kula da hakkin yara ba zai ɗauke su ya jefa su cikin abin da ba za su iya ba kenan musulunci shi ma yana kula da child act ya ce an bujiro da ni ranar yakin handak wannan yakin kenan kuna fahimta na ranar yakin handak a lokacin ina da shekara sha biyar fa'ajazani sai bani dama fasaha annahu لم يكن بينهما illa sanatun wahida kenan wannan ya nuna cewa tsakanin yakin Uhud da yakin handak. shekara ɗaya ne kenan ku lura ibn hazan cewa shi yana so ya tabbatar mana shekara nawa ne shekara hudu ko imam ibn kasir ya kawo mana cewa malamai sun ce shekara ta biyar ne ko ya kawo wannan magana um, da sauransu to shi kuma ibn hazan ya ce a shekara ta hudu ce me dalili a yakin uhud abdullahi dan umar ya ce ina da shekara sha hudu aka ce za a je yaƙi sai annabi ya ce kan na a lokacin yaƙin hudun shekara ta uku ne ya ce amma da na kai shekara sha biyar da aka zo yaƙin handak sai annabi ya mun me ya mun izini to kenan tunda a wancan lokacin ba a bashi dama ba yanzu ya kai shekara sha biyar an zo yakin uhud kuma shekara ɗaya ya ƙara kenan wannan yana nuna mana yakin handak ɗin a shekara nawa aka yi shi shekara ta hudu wannan shine ra'ayin ibn hazm al-andalusi imam ibn kasir ya ce lalle wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar zan je yaƙi ba a dama ba sai shekara ta gaba to amma abun mamaki bari ku gama ganganu karatun malamai ilimi kai ka ce wannan hujjar ba za a ture ta ba sai ce walai sai ya dullu alamar da ahu li anna manata ijazatin harbi kana indahu sallallahu alaihi wasallam asharatu Ya yace wannan abin da ibnu hazm ya faɗa wannan hadisin baya goyon bayan shi abin mamaki in ji imam man ibnu kasir wannan hadisin baya goyon bayansa saboda me ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da izinin aje yaƙi ne idan mutum ya kai shekara sha biyar ku rike wannan fakana la yujizu man lam yablugha annabi baya yin izini ga wanda bai kai shekara sha biyar din nan ba ya je yaƙi baya ba da dama wa man balagaha ajazahu wanda ya kai shekara sha biyar ɗin annabi yana ba shi dama ya je ya ce to mata kana ibn umar yau uhudin mimman lam yablugha lam yujizhu yayin da abdullahi dan umar aka zo yakin uhud ya kasance cikin wanda ba su cika shekara sha biyar ba to sai annabi bai ba shi dama ba walamma kana qad balagha yawmal a ajazahu yayin da aka zo yakin khandak ranar da za a tafi annabi ya duba ya ga abdullahi dan umar ya yi shekara sha biyar din ba wai ya cika shekara sha biyar cif ba zai iya yiwa ya wuce shekara sha biyar din sai ya ba shi dama a nan so yake ce da kai وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك yace wannan baya nuna cewa abdullahi dan umar da ya ce na kai sha biyar ɗin wataƙila ya kai sha biyar yana so ya ce bayan yakin uhud ɗin ya ƙara da shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku ko sama da haka imam ibn kasir yana so ya mai da mu dai lalle magana shekara ta biyar ɗin nan ne aka yi yakin nan shine barin ɗan daɗa bayani in ba ku fahimta ba ɗabi'ar annabi baya ba da daman aji yaƙi sai wanda shekara sha biyar ba wai ana nufin sai wanda yake da shekara sha biyar daidai ba amma dai ya zama bai yi ƙasa da shekara sha biyar ba an fahimci wannan abdullahi dan umar an zo yakin uhud a shekara ta uku bayan hijira yana so ya je yakin uhud annabi ya hana shi saboda shekararsa sha hudu so yaya aka yi sai da lokaci ya tafi a ra'ayin ibn kasir sai da aka ƙara shekara biyu sai aka zo za a yi yakin handar kai abdullahi dan umar sai ka sake dawowa idan ya sake dawowa sai annabi ya ba shi dama me yasa saboda ya kai sha biyar ya kai sha biyar nan ba yana nufin ya kai shi kansa da ya ce ya abdullahi dan umar da ya ce da na kai yakin handak na kai shekara sha biyar ba yana nufin shekara ta sha biyar cif cif ba ne wataƙila lokacin ya kai sha bakwai wataƙila lokacin ya kai sha shida amma dai requirements ɗin da ake bukata shekarun da ake da bukata ya kai su kai har ma ya wuce sai ce tun da dama annabi yana ba da dama ne dan shekara sha biyar to ai na kai sha biyar a lokacin da aka je yakin kandal ba yana nufin shekara ta sha biyar cikin ba <laughs> kun gane yadda abin ya fita an zo ne ana ba da scholarship wa 'yan shekara daga ashirin ake barwa isama kai kaje da 'yan takaddunka kaje aka duba date of birth ɗinka a ga ai shekaran ka sha nawa sha tara ko sha takwas Shi kaje ka zauna ka ci gaba da harkokinka sai bayan shekara biyu shekara uku sai kaje yaya aka kai ka kai shekara ashirin ka ce na kai shekara ashirin na kai shekara ashirin ma'ana na kai lokacin da na cancanta a da scholarship din nan amma da aka duba to kai ba ma ashirin din ba kai ashirin da biyu ne ma ko ashirin da uku amma kai ka ba da labarin ka kai shekara ashirin don ka nuna mutane cewa ka dai cika requirement din da ake da bukata to shine abin da abdullahi dan umar ya faɗa a wannan hadisin na bukari da muslim kai wani abu sai ilimi yanzu duk kun dawo wannan ra'ayi ko yace walaysa yin fi hada anna bulughahu qad zada alaiha bi sanatin aw sanatayn yace wannan ai baya nuna cewa kai wanda yayi 15 din kila ya kara da shekara ɗaya ko shekara biyu ko uku ko hudu ko sama da haka fa ka'annahu qala wa uridtu alaihi yawm al-khandaq wa ana balighun aw min abna'il harbi kamar dai Abdullahi da Umar cewa yi an bujiro da ni ranar da za a je yakin handa ni kam na kai ko kuma ni na cancanta ina cikin wanda ya kamata je yaki haka yake so shi ya fito fili ko to in ma baka gamsu da wannan bayanin ba akwai wani ra'ayin da aka faɗa wa qad qila innahu kana yawm uhud fi awwal ar-rabi'ati ashara min umrihi wa fi yawm al-khandaq fi akhir al-khamisati ashara wa fi hadha nadhar wasu malaman sun ce ranar yakin uhud shi abdullahi dan umar yana farkon shekara sha hudu ne a ranar yakin uhud farkon shekara sha hudu wafi yawon khandaki a ranar yakin khandak kuma a ƙarshen shekara sha biyar a ƙarshe zai shiga sha shida kenan haka dai dan dai a dai tabbatar da a shekara ta biyar din aka yi imam ibn kasir ya ce duk da haka wannan magana akwai ta cewa akai kawai maganar da na muku na biyun nan wannan na farko din nan cewa a shekara ta biyar aka yi magazi aka yi yakin khandak kawai shine zance mafi inganci wal awwalu aqwa fi nazari liman am'ana wa ansafa shi zancen farkon nan shi yafi inganci ga wanda ya zurfafa kuma yayi adalci wallahu alam to me sababin wannan yakin me yasa aka yi wannan yaƙi na gwalalo wai me yasa aka ce gwalalo ne shine yaƙin da aka yi aka kewaye madina aka tone ta gaba daya tono an sha aiki kafin a yi irin ganuwa din nan a rufe garin kirf ba yadda za a yi wani ya iya shigowa sai dai ta kofa kofa kuma an sa dakarun mayaka bara dai su shigo shigowa cikin madina su yi mutane illa ba wannan yake nuna yana da kyau mutum ya rinka yi wa kansa shinge ya rinka yi wa rayuwarsa shinge duk yadda za ka iya karewa abin da za ka kare to ka yi mota ka ce ka ajiye ta kule ta gidanka ne ka yi ka yi kofa mai karfi ka rufe gidanka gona ce ka yi kewaye ta kayanka ne ka ajiye a shago sa masa ido don saboda abokanan gaba abokin gaba ba sai wanda zai kashe ka ba wanda zai iya zuwa maka illa ya dauke maka wani abun da kana ganin bai kai ya kawo ba sai bata maka rai sababin yakin shine أن نفرا من من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم ka salam bin abil hukai da salam ibn mishkam wa kinanata bin rabi'a wa ghairihim kharaju ila quraish bi makkata fa alambuhum ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra fa ajabuhum thumma kharaju ila ghatfana فدعوهم فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان أيينة ابن حسن كلهم في نحو عشرة آلاف رجل ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يخول بين المشركين وبين المدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها فلما كمل آه، قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهم في ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في سبعمائة وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم فجعلوا ظهورهم إلى سلع وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجئلوا في أطام المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه طيب sababin wannan yakin shine wannan yaki na yanzu mun tafi dai za mu goyi bayan imamu zahabi a imamu ibn kasir a shekara ta biyar bayan hijira annabi akai tai dalilin yakin shine wasu mutane ne cikin yahudawa na banu nadir in za ku iya mun karanta akwai banu qainuqa'a da banu nadir da banu quraiza duk waɗannan kabilu ne na yahudawa a madina su suna cikin waɗanda suke ta wahal da annabi to waɗannan banu nadir su ne yahudawan nan da annabi ya kore su daga madina suka koma khaibar a karatun da muka yi a baya suka kama suka tafi khaibar suka kafa gindi a can ashe suna kullace da annabi haushi suke ji ya kore su a madina ba sa son shi to a can din ma bayan ya kore su ce suka fara mai kulle-kulle wai mutum ne abokin gaba ne gare ka sai ka san yadda za ka yi ka sallame shi ya bar inda kake ko ya bar unguwar ashe yana jin haushinka a can ma ɗin inda yake yana ƙullo maka ashe zai yi haka ko kuma ka tashi daga inda yake saboda fitinarsa ka koma wani guri ashe saboda baya son ka yana nan yana ma ƙulle-ƙulle? a can ma inda ka koma yana bin ka ina so in muna karanta sirar nan mu rinka ɗaukan darasi da rayuwa cewa lole in wutar ina fama da matsalar kaza abokin gaba fa ba kyale ne zai yi ba kana nan yana binka ka ban nan din ba zai ci gaba da binka to sai ka dage da lura da sa ido yaya za ka yi ka tsare sharrin masharanci a kanka tunda Allah ya faɗa a cikin mutane ma akwai masu sharri ko ba ka bane ba me yasa aka ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ina neman tsari da ubangijin mutane shi Allah shi ya san mutum shi san halinsa shi sa mai zaman lafiya to ya rinka roƙon Allah karba mai sharin ɗan adam Don wallahi wani in yi kulla maka wata kitimurmurar yake baka cikin gudu bala'i wato daɗe ba ka miƙe ba kuma addu'a tana aiki ka kulla alaka da ubangiji ka rinka roƙon Allah ya raba ka da sharrin mutane wani magana kawai zai gaya maka wani abu zai je wani ya yada na sharri dan ya bata ka kurin ya zubar maka da mutuncinka wani kuma ya jefa maka damuwa da kai har iyalanka wani kuma zai kulla ma inda za a halakar da kai ne ma duk mutane suna yi to shine amfanin kullum kai sallah ya Allah ka raba mu da sharrin mutane masu sharri Allah ka kiyaye mu kar mu fasa yin wannan addu'a tana da muhimmanci duk wanda kaga ya fada cikin abin da ya fada wallahi tallahi akwai tasirin mutane a ciki fitinar rayuwa shine annabi yake yin addu'a kullum Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamati ya Allah ka raba ni daga fitinar rayuwa da mutuwa ashe akwai fitina a rayuwa wannan rayuwar ta duniya akwai fitina a cikin ta. kamar yadda kuma akwai fitina bayan an mutu lakiyayi to waɗannan mutane akan makalla suna kullace da annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya kore su zuwa khaibar kamar yadda muka yi bayani wahum ashrafuhum kuma waɗanda suka fi kowa gaba da annabin manyan su kamar salam ibn abil huqaiq da kuma salam ibn mishkam da kinana ibnu rabi da wasansu abin da ya faru kharaju ila quraishin bi makkata fa alamtuhum ala harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fita suka yi daga khaibar fa ka duba nisan tsakanin makka da madina ma dubu kuma khaibar tsakaninta da madina akwai nisa daga khaibar suka tashi suka tafi makka suka je wajen ƙwarishawa sun da sun san ƙwarishawa suna faɗa da annaba a wannan lokaci su ma suna jin haushi annabi ya yi hijira ya baro su ko sun koro annabi daga makka kuma ba su kyale shi ba to sai waɗannan yahuda suka ce bari su tafi wajen ƙwarishawa kafirai kaga wannan yake nuna ba yahudi yana iya haɗa kai da duk wani kafiri ka san akwai ba yahudi akwai kafiri to sai suka tafi tun a can din da suna hada kai dan su fada da musulunci kuma za su iya tafiya mai nisa dan su yaƙe ku su kulla muku makirci suka zaburar da su akan fa'allabuhum ne fa’allabuhun na karanta fa’allabuhun afwan allabuhun ala sun, suka zaburar da kafiran nan suka ce su zo a yaƙi manzan Allah salasalam. na sha faɗa a karatunmu na sira ɗin yawanci ya kukukan nan za ga annabi tsokalar sake galiban duk yakin da kaji ana faɗa za ga to shi aka yi nufin a halakar ya ce bari ya kare kanshi ina maimaita wannan ne saboda masu zagin musulunci suna ce addini musulunci addini ya kukuka ana ta yaƙi ana ta yaƙi ha ah, to za mu zauna kashe mu ne kana zaune abokin gaba ya ce zai kashe ka bara kare kanka ba wani hankali ne yadda da wannan suka ce to ku zo mu yaƙi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka yi musu alƙawarin cewa za mu taimaka su kurai shawa nan suka amsa suka ce eh to tun da daman mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki daman su ma suna faɗa da Muhammadu kuma ga Yahuda banu nazir sun zo sun ce a zo a haɗa kai a yaƙi Muhammadu kawai suka ce eh sun makaraju ila Ghatfana ba su tsaya ba waɗannan kafirai Yahuda suka tafi ƙabilar Ghatfana fa da'awhum suka ce ku zo mu yaƙi Muhammadu fa ajabuhum aidan su ma ƙabilar Ghatfana suka ce a ƙwarai za mu je in dai faɗa da Muhammadu ne za mu yi wa kharaja quraish wa qa'iduhum abu sufyan bin harb sai ga quraisha sun fito da shugaban su abu sufyan bin harb kaga har wannan lokacin abu sufyan bai musulunta ba kenan abu sufyan shekara ta biyar din wa ala ghatfan gashi an fito yakin kenan kabila ghatfan kuma shugaban su shine uyaina ibn hisn shi ma ya fito da kayan yaƙi da mutanensa kulluhum su gaba ɗaya sun kai kusan mutum nahu ashir ta'ala rajul mutum dubu goma a karamakalla mutum dubu goma da makami ka duba karfin su abu sufyan a wannan lokacin a hakan aka hada za a je a faɗa da manzo Allah kai bawon Allah na ya gamu da kaidi Allah dai ya kiyaye shi da addininsa abinda nake so ku daɗa ganewa anan shi musulunci ko tun da Allah ya saukar da shi ake faɗa da shi amma ba a ci nasara so yanzu ma suna yi karku ɗauka za su daina kullum tsare-tsaren su ya za su yaƙi da musulunci kullum ya za su yi faɗa da addinin Allah ya za su hana abin nan kwanan nan nake karanta wannan wake turo mu cewa yahudawa sun yi wata mace mace ba wallahi malam mace da kaga baturiya haka ko balarabiya ana sayar da ita cewa aure din nan ana zuwa ana aure ana ta wahala ana ta hayyafa ana ta tare yaya kurin kaza kaza kaza mutum ma ya hutar da kansa kawai ga mace nan ta roba an yi ta komai abin da kake nema shikenan sun yi ta ana sayar da ita a cikin akwatinta da komai sai mutum ya zo shimfiɗe ta a shimfiɗarsa da komai da komai idan ta yi datti ka kai ta ban ɗaki ka mata wanka <laughs> to an nuna wani ne ya ɗauko ta ya kai ta ban ɗaki yana mata wanka ka san me hikimar haka wai kuma a nan fa kasashen musulmi duk suke ta turowa irin rudaddu laraba marasa hankali masu kishin duniya da wasu a kasashen mu waɗanda suke ganin aure bata lokaci ne da sauransu kuma sun yi da manufa kada musulmi su yi yawa kada ku yi ta aure ku yi ta hayyafa musulmi tunda su sun tsaya a yanda suke su ba su yadda a taro a duniya ba dan suna faɗa ma duniya ta yi yawa shi yasa halin da ake ciki an yawa ya kamata a rage mutane ne suke ta yin cututtuka suke kashe mutane wallahi so yanzu suna nan suna nan suna yada wannan abin suna tallatawa gashi nan ana nuna a duniya kowa yana gani kaga wanda baya son kashe kuɗi kawai kenan wanda ba ya so ya tara yaya shikenan shi kuma bature a yanda yake daman ko yanzu a turai din a america ingila abinda suke wallahi sai ga bature yana da dala biliyan kaza dala biliyan kaza sai ya zo in ya ga zai mutu sai ce ya rubuta wasiya wannan kudin a bawa karensa kare ba kare wallahi kare wannan dala biliyan kaza tunda su ba wani magana gado ko mata ka ci gadon ka ko ƴaƴan ka ko wani sai ya rubuta wa karansa ya rubuta cek din a kai banki a ce in ya mutu na karansa ne so yanzu karnuka suna da matsayi ya fi na mutane a wajen su wallahi yanzu a ƙasar turai ku yi haƙuri yaro karami a gidanka in yana da kare to gwamnati tana ware masa kuɗi duk benefit ake ce da shi a gidanka in kana da kare to gwamnati tana ware ma kuɗi na kula da karenka mu kuma ka duba kare a wajen mu a musulunci cewa kan yi wuce ta gaban sallar kamar sallar ta abu ne kare shegen abu ne aikin banza ne to amma su duk abin da musulunci baya so su kuma suna taimakon sa akan kare sai a kai ka kotu a daure ka tamau kare yana da muhimmanci yasa za ko motoci ne ake sai ga mutum ga mota sabuwa ta miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi wallahi sai ga kujerar ba wanda yake zama a gaban nan karensa ne yake zama sai aka sayo mota tuwa ka ganta da gashin kare kare wato gaba ɗaya in dai za su yi faɗa da addini ta kowace hanya to za su yi shi sa shi musulmi ake so kullum ya zama mai mai basira da tunani ba mu ce zama ba gidaje kawai ya dauka duk abin da aka masa ai ci gaba ne yanzu wani kaga zai dauki wannan abu ai abu ci gaba ne to yanzu mutanen ba ga san sana mu kaga manyan mutane ne kaga mutum ya tara biliyoyin kuɗi amma bai da mata ya tara biliyoyin kuɗi ba shi da mata wataƙila irin wannan bature ne ke da ita a gida ya je biya bukatar su kawai ba sai ya ta wahala yana tara yaya ba kawai saboda ya tara yaya matsala ne liability ne kawai kar ku manta da yadda suke bin matan mu asibiti suna ta zage su aikin banza kun zo kuna ta haihuwa kin kashe kanki kina yarinya karama kin tara yaya yaya rabe rabe a gida kaza kaza hayya hayya irin wannan ana bata ana batanci duka da ayi alharbu alal islam Allah gane da ku. to mutum dubu goma suka fada manzo Allah da ya ji labari za su taho kan shi sai umarci musulmi bi hafri khandaqin yace su je su tona rami yahulu bainal mushrikina wa bainal madina a ce yace aje a tone rami da za a sa shamaki ne tsakanin mushrikai da shiga madina wannan abin ba annabi ne yayi kai tsaye ba وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله salman al farisi ne ya bada shawara bawan Allah ya ce ya rasulullah ni ina bada shawara kaga mutum dubu goma nan ba za mu iya da su ba amma ga dabara ta yaki mu tone madinan gaba ɗaya mu kewaye kanmu ta da duk wanda zai zo rami zai shiga ba zai iya haurawa kanmu ba sai dai mu bar kofa mu samu masu karfi mayaka su tsare mana kofa salman al-faris ya ba da shawara aka yadda musulmai suka zo suka cito nan wannan ramuka mubadirina hujumul kufar dan su rigayi shine mubadara su rigayi wato kai farmaki da kafirai za su yi musu wa kanat fi hafrihi ayatun mufassala a tunan ramukan nan akwai ayoyi wato dalla dalla ya tsoro sharhuwa wani sharhin zai tsawaita idan mun zo bayanin yakin dalla dalla za mu faɗi mai ayoyin da suka faru da kuma alamomin gaskata annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zama to tawatara mutawatirai ne kabaruwa labarin su ya zama mutawatirai gaskiya ne falan ma kamula yayin da aka gama to nan kadimal mushrikun sai ga mushrikai sun zo madina suka zo ya za su shiga gari abu ya gagara dole sai suka tsaya a bayan gari fa nazalu hawla madina kama kala ta'ala suka tsaya a gefen madina kamar yadda Allah ya faɗa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku ta saman ku kafirai suka zo muku ta sama kafirai suka zo muku ta ƙasa sama da ƙasa suka yi ta kewayawa mana ta tudun madina da gangaren madina kenan ake nufi to insha Allah sati mai zuwa in mun zo da rai lafiya to sai mu dora mu ji yaya aka yi suka shiga wannan gari abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh